Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.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 sunana Alinubu idan na nemi sutura ba inda nake kira illa gidan fa Ni ma na yadda wanda ya sa dole na kulla kawance da gidan fa kocho domin babu wanda ya kai su iya dinka kayayyakin da suka fiwa mai sawa kyau. Kafin ɗaukar bidiyon kowace irin waka tawa da nake kamu gidan fa kocho nake ziyarta domin su dinka min irin kayan da kuke gani na sa a cikin bidiyo Masoyana suna matukar yabawa da irin suturar da nake sa da haka zalika ni ma ina yabawa da gidan fa A matsayina na celebrity shigata tana da matukar muhimmanci. shi saka na mika wa gidan fakoco ragamar ɗinka kayan sawa A gidan fakoco ne ake samun kowanne irin yadi da kowace irin shadda da kuma kowanne irin ɗinki da kowanne irin dalla-dallan takalma da ake haɗa da su ado ya cika. Biki ko sallah ko kuma wani taro kake buƙatar halarta. Ziyarci gidan fakoco. Gidan fakoco. Muna nan a Suite D1 Amsalko Plaza.

ce rayuwa ta yin baki tutan makar mutuwa ce manufata mai kyawu ce akan kikarki makance nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace na ɗau laifi na tuba kiyafe min Ban san harafi wanda zai sa ki guje min haba lukman ya za a yi ka sauka mota tana tafiya kai da ba isasshiyar lafiya ce gare ka ba kai da baka da lafiya ya za ka yi irin wannan fitowar haka Allah sarki ashe ita ma jin sa zaki aikin san da yake ta shi shan wahala lokacin accident gaskiya ne wai ina mahaifiyar ta ai da ta tafi nemo jini har yanzu bata dawo ba kin san da yake fa jininta yana da wahalar samu shi yasa kuma da a ce tintini ma akwai jininta a kusa da za mu iya ceto rayuwanta Wata yi sai. Malam lafiya? Ka zo kana mana shouting a nan? Ko samu matsalar ƙwallon Yanzu rikayya. Sumayya ce za ta rasu. Ba za ki ga yamma sai na buɗe baki na tambaye ki. kar ka ƙara nan wajen yanzu kana nan wallahi ina nan ina gajiya ka yi hakuri sarki zai fito yanzu amma muna hanyar airport ne da Allah ya hakuri a shafa ma ai ba da duwa zamu eh to gashi nan ma ai ya ake barin dan jarida eh ai na nayi nayi mu shiga da ciki da shi ciki sai ce mun na ce ba dadewa zamu yi ba ai kan hanyar ah, ya dai mutumi na lafiya ga sarki dan ku shiruwa ne ba ku ajiyo banza me yasa muni Allah ya tabbaki sarki ai dan ka ji mu da magana to mi dai shaf shaf ka san ba ni jira muke Na samu labarin cewa mai ya tayi hadarin mota har wasu na cewa ta rasu kuma ana ta buga wayanta ba a samu me rai dai mamaci ne wannan haka yake a rubuce to amma ko sumayya ta rasu sai bayan na baro asibiti gaskiyan magana ta shi abin nan ku matsalau eh. sai ku ta ɗaukar abin nan eh. labaran ƙarya kuna abu haba inda wannan eh, Eh. yawanci a dinga ok to shi ke shi ke to mun gode zan tarwatsa kwakwalwarka idan na kashe ka na kashe banza a matsayina na ɗan sanda na kashe ka ne a wajen kare ran wanda bai ji ba bai gani ba a'a kabiru nan ba gurin fito da bindiga ba ne akwai majinyata wanda suke a ka kyale shi kawai in gami zai iya yi ka bar shi lukuman idan na bar shi ya zo jikinka zai iya cutar da kai kai kuma ba isasshiyar lafiya ce da kai ba kebi harbe shi kowa ma ina so ya huta domin kuwa duk ƙoƙarin nan da kake yi so kake ka kare innocent life idan ka bari ya haɗa jiki da lukuman to zai iya fama masa ciwonsa idan ya fama masa ciwo kuma zai iya rasa ransa mm, mm, mm, kada a yi haka ni ina so in ji me ma dalilin da yake ni mana me kake nufi da ni me kaka gurin matata matarka eh kai sumayyan ma ta rasu har yanzu baka saduda ba ta mutu gata nan ana tafiya da gawata tun da sumayya ta rasa yanzu daidai nake da kai duk abin da kake ji da shi ni ma shi nake ji da shi kai zo mana zo mana zo zo saboda za da rainin hankali sumayya ta mutu ba za ku gaya min ta mutu ba sai ku bani standard ina neman wani magani ina magana kana kallo na eh ya aka bi san cewa sumayya ta mutu kai magana mana eh? wannan da wata mata ce da mijinta suka samu hatsari mijin ya mutu ita kuma ta mutu yau tana ina muje muje eh? muje muje eh? da ba ki lafiya sannu sumayya sannu kin ji mahmud sumayya mahmud ashe za ka mutu baka cika burkanka ba rukayya mahmud ya mutu ko har ma an binne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi dama ni zan yi sanadiyar mutuwar Mahmud na shiga uku na lalace. Bai kamata ki gaya mata haka ba a cikin halin da take ciki zai iya affecting brain ta ko zuciyanta. Ba ta ganin halin da take ciki? Ka ga lukuman ka rabu da ita kawai ba ni da lokacinta. Ka yi haƙuri kaji? Ka san sha'anin mara lafiya zafin ciwo ne yasa haka. A hajiya babu komai wallahi. ai na san yanayi ne kuma da sabo ko ni da ban saba da mahmud ba aka ce ya rasu dole zan ji abin ya taba ni sosai ballantana ita mai da suka shaƙo da shi sosai ba komai wallahi hajiya mun gode kaji Allah ya saka maka da alkhairi yadda kake sanyaya mana ubangiji Allah ya maka fiye da haka kaji amin kenan mahmud in bai mutu ba ke sumayya ki kiyaye ni kin ji ko kan ƙara jin maganar mahamud din nan kin ji ko haba Sumayya mahamud bai rasu ba yana asibitin nan an ba shi gado a cikin asibitin nan okay kwanta da hankalinki kin ji alhamdulillah lukman kai mutum ne na daban da allah kada ka ɗauki wani abu ka sa a ranka please na san za ka yi tunanin na kaucewa alkawarinmu amma ba haka ba ne haka sai ake ta samu amma insha Allah zan yi wani abu kai sumayya ko kusa ban yi tunanin haka ba bari in je in kidarin bed ku. bill sun mu kuma eh. ni da wa ke da mamut ba na so ki tayar da hankalinki kin ji ki kwanta ki samu hutu sosai bari in je in kidarin Rukayya. Ina bil ɗin mamu da Sumayya. Me za ka yi da shi? Ina so in kilarin na shi. A'a. To amma ainihin Sumayya kaɗai ya kamata ka tambaya. Na san abin da ke zuciyanki. Ki manta da shi. Duk ɗan adam ya dace yadda da kaddara mai kyau da mara kyau. To ina ganin cewa idan mutum ya kuntata ma ka samu damar da zaka iya rama bai dace ka rama ba. a ciki har da maki da abokin gaba ya kamata ka kyautata musu amma ai ba alhakinka ba ne <laughs> da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagari duk wani bil bil'adama yana kyautata wa mutane a ciki har wanda ba addinin su ɗaya da shi ba to shikenan amma dan Allah ina so ka yi hakuri akan abin da su mai yi maka ni na san zafin ciwo ne ya gigita ta na fahimci haka to amma sun ce Mahmud ba za a iya sallaman shi yau ba amma ita sumaya za a iya sallamanta saboda shock ne kawai bai wani illata ta ba to kaga kuma bayan da za a yi aje a yi settling din bil din tunda dai gaba daya ba a sallame su ba no no wannan ba problem bane zan yi depositing enough cash inda za a cire nawa da na su a ciki shi ma mamud din duk sanda za a sallame shi sai su cira daga ciki ko da kudin ya gaza zan dropping number na ni sai su kira ni Allah sarki lukman Allah dai ya cika maka burinka akan sumayya ni na tabbatar idan Sumayya ta aure ka ta fi kowace mace sa'a a duniya. In mm, mm, Rukayya ban taba ji cewa Sumayya idan ta same ni ita ta ci riba ba. Ni nake jin cewa na ci riba idan na mallaki Sumayya. Kabir. Kana faɗa da mata ba za a gaya maka. Kabir. Ni ne nake faɗa da mata? ko ko za mu zagaya bayan mana. Kabir. Dukan tsiya zan Yanzu kuna fama da wannan gwaskan naka? Ai ban taɓa sanin kana takara da mahaukaci ba sai yanzu. Kai ne kake cewa mahaukaci? me kai dagutsin ka ne ma ni kake gaya wannan maganar kai din banza waye kai ka gani ko ka gani ko wanda ta iya karatu na kace wannan macen dan kauri ka daina tunanin da wannan irin tunanin sa mana ke banza kin gafa mahaukacin ki gashi ne yana ta tada tarzoma a cikin asibiti Rukayya wace ce banza Sumayya mana ka san fa yau yau yau ta caza min kai don haka ka kyale ni da ita sai na rama ke ni zai kalla ke ce mahaukaci waye kai in ba mahaukaci ba wanda yake ta kokawa akan mata ku sake shi haka ce min kin mutu to dan na mutu sai ka tsaya kana hayaniya da mutanen asibiti wannan wawan ne zai kalle ne ce min kin mutu wawa mutumin da ya yi zum kwakwalwarsa har ya gama abin da zai a cikin asibiti ni da kai a samu wawa ko kuma duk abin da na san na kashe a asibitin da ba dan na fi karfin ku ba wallahi da sai kun biya shi wallahi wani za kalla ka ce wani ne ni ma ku ci kana yunkurin taɓa shi zan kira dadi in faɗa musu alkawarin nan a warware na da wana jikin ce zaki haɗa shi baban shi yanzu wannan yana tsoron mahaifin shi sosai ma kuwa shi yasa baban nashi yake amfani da ni wajen sarrafa shi don haka ni ina ganin akwai possibility zai iya warkewa ah, don na fuskanci cutar tasa akwai tabin hankali a ciki eh ai kwarai kuwa domin bincike ya tabbatar da haka me kike nufi da bincike ya tabbatar da haka wata amin presidio zai iya dawowa cikin hayyacin shi gaskiya lukman bai kamata ka yi wannan maganan ba me yasa kika ce aka rikiya saboda fa idan presidio ya warke zai iya takara da kai a zuciyar sumayya ka san ita ce mai larura ke kiyaye ni fa kin ga yau sai na rama abin da kika yi mu <laughs> you are rikayya kenan <laughs> Farin cikin kuma aurata farin cikin al'umma. Shahararriyar cibiyar magani na kashful ali da ke mai Maiduguri a babban layi ta zo muku da ingantattun magunguna na gargajiya. Haka zalika wannan cibiyar tana tallata muku ingantaccen maganin maza masu larura. Sannan yana magance matsalar sanyi kowanne sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes ko ciwon mara na mata da rikicewar al'ada tare da rashin sha'awa. Waɗannan magunguna kala hudu suna da matukar fa'ida. Ko wanda yake aikata istimna yana biya wa kansa bukata har ya samu matsalar mutuwar gaba ko rashin haihuwa yana magance rashin karfi tare da saurin inzali waɗannan magunguna suna matukar ƙara kuzari karfi da nishaɗi ga ma'aurata tare da zaman lafiya sannan suna ba da ingantaccen maganin diabetes ciwon siga tare da hawan jini dubban mutane sun karɓa kuma sun ba da aikin maganin a ko ina kuke a faɗin duniya za su tura muku wannan magani har zuwa inda kuke dukkan wanda yake buƙatar waɗannan magungunan zai iya kiran waɗannan nambobi kai tsaye waɗanda ba sa Najeriya za su iya yin magana a WhatsApp kai tsaye ta wannan lambar. Adireshin su suna Maiduguri babban layi saman bene na gefen masallacin Yarbawa shago mai lamba ɗaya. Ku yi haƙuri saura kaɗan na gama abincin. To amma yanzu babu wata yadda bara ta ta mata ne? a wai yanzu fi sabi da lai dama akwai rufai da ya gwada a gidan nan ba ki gaya mun ba. Mm-hmm. Rufai da rumbun daɗi da ke kusa da ku ba nesa ba. Akwai yogurt banana, strawberry, vanilla da maras zaki Akwai ice cream vanilla, strawberry, banana, chocolate da kuma sauran flavors. Akwai shawarma har ma da pizza. Muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Ku taho ku zaɓi son ku goge wuya iya bukatun ku. Zuwa da kai ya fi sako. Rufai da ya ya da Kayan daɗin rufai da drinks kenan.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 da kuma me kake kallo a to ƙarya kake duk abin da ka faɗa ƙarya kake ka san ni da kai mai tana hajiya dala shin mutuwa duk ranar laraba karfe 8 na dare a tashar kahutu entertainment hankali hankali da ciwo kin ga wancan karan da yaron nan ya kwanta asibiti ke kika jinye shi gaba daya ko ba haka bane haka ne kuma yanzu ni zan ci gaba da jinyar tasa yanzu abin da za a yi ke ki koma gida ni ki banna in jinyarsa an ki ba za a tafi ba na san duk wannan dan kudin dubiyan da ake kawowa ne shine irin kake kai to ba inda za ni ke kuma kullun shine yar bakin ciki ko kullun gurin ki shine a'a ki zalunce ni wancan karin da kika yi jinya shi ai baki bani ko sisi ba duk abin da aka kawo ke kika soki ba zan baka ba ai ko banza ina ciyar da kai me kake yi ci ma zaune sai dan dinga baka abinci kana ci wai ku ba za ku bari in ji da rashin lafiya ta ba sai ku yi ta wannan ce ce ku ce din ke ma bar magana ni na ban magana shi ai bai jin kunya ke kuma ai tuban mu zuru kike ko ba tuban mu zuru kike ba to wallahi tunda ba za ku dina ba zan ba wurin nan zan tashi zan tafiya ta a a ku Allah ka in zauna dan Allah kai hakuri ka kai mana asara haba muda a a ka kwanta kana ji abinda za a yi tunda iki haka ne ni na yadda wannan yarinya su mai idan ta zo dubiya duk abin da ta bada kai ka karba ka rike a hannunka da duk ma wani wanda ya zo ka aje a jikinka in ya so in aka gama ƙarshen abin nan sai ka ɗauki ɗan abin da za ka yi amfani da shi sauran kuma mu sai ka raba mana ni duk kasan da kai wallahi na yadda na yadda da adalcinka ai dama abin da kake zo kake tarko a kai kenan to ita ma tana nan kwance abba wai ku yanzu ba za ku daina zancen kuɗi ba mishkila mishkila mafi mafi mishkila wa alaikum salam ku da zuwa barka da zuwa da zuwa tashi mana tashi ci ba su wuri don Allah sanda zuwa bismillah ga guri sanda zuwa da zuwa eh bismillah zauna nan lafiya lau lafiya kalau lafiya lau lafiya lau lafiya kalau ina wuni na gajiya ciki alhamdulillah amin ya rabbi Mahmud ya jiki? A ah, jiki alhamdulillah Lukman. Allah ƙara lafiya. Ah, jiki fa ai yanzu sabon ɗauri aka yi masa jinya yanzu aka fara. Wallahi kuwa. Hmm. um, wannan shine lukuman so ya je ya yi depositin din kuɗi a account asibiti duk abin da ake bukata dangane da magunguna ko allurori duka za ku dinga cira a cikin account ɗin alasaka da alheri alasaka da alheri kenan duk abin da kudin ka basu duk abin da ake da bukata dai a ciki ba wani abu da za a bukata a rasa insha Allah ikon Allah aiki ya ji ku kenan alhaji kai kuma irin taka dabara kenan <laughs> wani abu ne ba <laughs> wai na ga inda ake jinya kai kuma ka kai kuɗi wani wuri thank you so much not what our friends for to Allah ya tsare a gaida mutan gidan na gode Allah ya tsare na gode na gode Allah ya saka da alheri baka ji ba na gode ko da mu je mu je mu je raka ka eh, na ce muna zuwa zo mu je zo mu je alhaji gafara kai da Allah ki kyale shi irin wannan abin da kuke yi shi ke jinyo za a zo a yi mana gori wata rana a asibitin nan <laughs> lafiya da yawa ba. Dokuman, bari in je ciki in duba su maya kafin ku gama Ok rukai zan same ki a ciki baba da mun to to to a gaishe ta ita ma eh Allah ya bata lafiya a garinya ka gari yarinya wayayya da kyan kai wallahi ta <laughs> lafiya dai baba ko to alhaji wato cewa na yi ɗan wannan ƙoƙari da kuka yi mun gode ah, ko ba haka ba ba komai mm, yadda aka ba da abin da ka bada kudin da ka bada wurin hukuma asibiti cewa duk abin da ake so na magani a yi daga ciki to an kyauta wannan ba komai bane saka da alkhairi wannan ba komai bane wallahi to sai dai bayan tiya akwai wata cacar me ya faru baba yawa abin da ke faruwa shine dan abin da za a rike a hannu na ƙananan hidindimu da za a kula da mara lafiya na yau da kullun wallahi waɗannan kuɗin su ne ba su muna cikin jujjuya zancen muna tattaunawa sai ga ku kun zo to shine na ce ni mu je ka kai ni gurin su ka nuna ni ka ce gani su dan ciro wani abu sai mu rika kulawa da abin nan wannan ai ba wani abu bane ai za a yi ba zai gagara ba wallahi ba a'a ba da Allah ka kai wancan kuma kai wannan ba komai wallahi ba komai wallahi ka karba wallahi da ma ka basu ayyo kai ne ai albarka ku muke newa yaro wannan abokantaka ta ku Allah ya yaukaka wannan abokantaka amin amin baba Allah ya yaukaka ta amin eh Allah ya saka bare je baba ba anan <laughs> eh, har ayaba za a sai mishi labari aliyu zo mana wa ya taɓo min kai ne hmm? gaskiya da ni ka bani simon wanda ni gaskiya na matukar ni wahalar da ni gaskiya wanda ko lectures na masu wahalar da ni kamar haka ba gaskiya kamar yaya dadi har yanzu fa samarin yanayin nan suna bintu da inda take idan da na ce zan ɗauki mataki sai ta ɗauki waya ta ce za ta kira ka taimaka magana akan yarjejeniya auren mu da ita sai kuma me abin da ke faruwa kenan yanzu ma abin da ya dace gidan nan kenan dan in gaya maka wai wani saurin ta wai har ya samu dama ya buɗe baki wai ya gaya min magana idan na ce kai rago ne sai kai ta mun musu to abin da samarin nata suke nema kenan kai fushi ka tafi to ai idan na zauna ne zan yi yin danyen aiki dadi na gaya maka matukar kana aikata ta'addanci babu yarinyar da za ta yi sha'awar aurenka don haka sai ka zama jarumin gaske wanda zai hana zuciyarsa abin da take so ya hana ta ɗaukan mataki lokacin da take buƙatar ka ɗau mataki kamar yaya sai ka fara yi wa zuciyar karowa tana ganin abin da take so ka hana ta tana ganin kuma abin da take ƙi ka ƙi hukunta shi kana ganin abin da take ƙauna amma ka hana ta mallakar shi dadi wannan ba wani saƙo ne mai wahalar ɗauko a ƙwaƙwalwata ba ka san yadda nake koda makaranta ba ta karasa a baki ne mai muhimmanci ba aiki da shi shi ne mai muhimmanci zan yi amfani da shi amma sai wani cikon don yin sai na yi maganin yaran da suke rina na akan su mai tukunna nuna musu cewa da na fi karfin su aliyu me kake cewa ne sorry dadi zan hukunta masu rena maka ne don kada su kara aikata mun zuwa gaba ni kuma zan ɗauki mataki mai tsauri a kanka kenan ni din dadi kai mana aliyu na yi komai domin rayuwarka ta dawo daidai a dalilinka na samu ciwo wanda daga baya da ƙyar na samu kaina a dalilinka nake shiga ofisoshin gwamnati domin in tabbatar na fitar da kai daga kurkuku a dalilinka nake kashe kuɗaɗe domin ka samu iskar da zaka ka shaƙa ta 'yanci amma yanzu kana gaya min za ka jajibo wata sabuwar matsalar shin menene amfaninka idan ban ɗauki matakin da ya dace ba ga rashawa yara na ku kalle ni alala ga rashawa alala ma bacca alala ma bacca ɗiririm ma bacca ɗiririm ɗararam hey wayo Allah kai Allah ya idan na tuna Saudi Arabia da yadda macijin da jaja wallahi sai in ji hankali na yana tashi yanzu kai fi sabilillahi ko kunya baka ji ka shigo cikin asibiti ga mara lafiya a kwance ka taho kana waka kana rawa ni da bisa ga dukkan alamu ciwon nan bai ma dame ka ba to mai hali dai baya barin halin su sun hajiya kai wani irin mutum ne wannan da Allah da Allah a daina irin wannan maganganun ba na so shikenan na yi shiru na bari ba damuwa ni wata shawara ma nake da ita wacce idan muka bi wannan shawarar ina tabbatar muku gaba mu za ta amfani mu ko ba haka bane ne ai kuwa da zan ji wannan shawarar da na yi maraba da ita da zan ji daɗi sosai ni abin da nake gani tunda allah ya sa an samu daidaito a tsakaninmu gaba mu to domin gudun kada wata tashin tashina ta ƙara faruwa wani abu ya ƙara tasowa a zo ana kace ni ce sai nake gani gara aiwatun kan hanci shawarar ita ce tunda dai 'yan dubiyan nan dai zuwa suke ba kakkautawa ko ba haka ba to idan mai dubiya na gaba izo da shi da duk abin da ya zo da shi ki hajiya ki rike naki ne ni kuma mai dubiyan da zai biyo bayansa da shi da duk abin da ya kawo ni kuma sai in rike idan kuma wannan bai muke ba ko ba haka ba ne to idan mai dubi ya zo duk wanda ya rigirgen na kama tsakanin ni da ke to shi da shi da abin da ya kawo nasa ne hakan wallahi ina gaya maka ka san Allah mamuda in muka haka wallahi an zo na lafiya ba ka sake jin kai na wari tsakanin ni da ita yanzu dan Allah dan annabi ina daidaito tsakanina da kai a cikin wannan al'amari tun da ka bude baki za ka yi magana na ji wallahi gabana ya faɗi na san abin da zai fito a bakinka ba alkhairi ba ne kai dama haka kake tun da samartakanka haka kake ba za ka canza hali ba wato ke kuma na lura da ke baki da matsala baki da matsala kamar ki ji an ce ana da bukatar a yi adalci ko kuma a yi daidaito shi ke nan hankalinki ya tashi saboda baki ki ƙaunar ki ji an zauna lafiya kai ko kunya ma ba ka ji fi lillahi. kai wani irin mutum ne Allah ya halicce ka fi sabilillahi mafi mishkila mafi mishkila bar wannan zance saboda bana zo mu tada hankalin mara lafiya kai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki bari kada jinin sai hauda Allah kada kuma ki tada hankalin mara lafiya kai ina da na sanin sanin ka wallahi wallahi dr yusuf a koda yaushe ina zaune a shiri ne ina tunanin aliyu zai iya zuwa ya ɗauko min wata magana don haka a kullum kwana nake in tashi da maganar aliyu a raina duk da ina iya ƙoƙarina na saisaita masa hankalinsa amma hankalina baya kwanciya ji nake a yaushe zai iya jawo mun wata maganar wallahi har na fara tantama shiga wata alfarma yanzu haka da ka gani wannan gaskiya ne na san cewa in ba irinmu ba babu wanda ɗansa zai shiga cakwakiyar da aliyu zai shiga kuma ya fita a cikin ƙasar nan duk faɗin ƙasar nan babu tantama akan hakan domin sunanka alhaji an gaske ya kare da ko'ina a ƙasan nan shin idan bana duniya wa zai iya fitar da aliyu kenan kuma da irin ɗimbin dukiyan nan da na tara yaya aliyu zai da ita tun da shi bai iya komai ba sai dai ya kashe kuɗin wannan kuma abin dubawa ne kai da barista hassan na nemi ku zo min da mafita ta ƙarshe amma har yanzu shiru kake ji shin yaya ake ciki domin yanzu haka aliyu yana ƙoƙarin sake janyo min wata fitinar wato alhaji na taɓa zuwa maka da mafita amma ba ka santa kuma ita ce mafita kaɗai domin duk matakan da ake ɗauka akan lafiyar aliyu a halin yanzu temporary ne dukkansu ba masu ɗaurewa ba ne ka san yadda health sector na ƙasar na yake ciki a halin yanzu ta barbarewa na san inda ka dosa amma kuma na sha nana ta maka cewar ba na so Ali ya bar ƙasar nan zuwa wata ƙasa. Domin fa abin da zai yi a nan ƙasar idan ya je wata ƙasa ya yi to da ƙyar zai shafa. Na taɓa kuma gaya maka cewa da ƙyar na tsamo shi daga Amerika lokacin da ya je ya yi wata gaza a can. Duk na son wannan. Amma Alhaji abin da ya sa nake so a fita da Aliyu asibitin waje shine irin kayan aikin da ake bukata babu su a nan kuma tun da dai aiki ne na kwakwalwa yana da hatsari mai yawa a yi shi anan cikin gida domin akan samu masu mutuwa wajen tiyata a nan cikin gida amma yana da wuya a yi shi a waje kaga ba a yi nasara ba kana nufin sai an buɗe kwakwalwar aliyu kwarai da gaske domin ai wani correction yake bukata a kwakwalwarsa wanda zai saisaita masa tunaninsa sannan ya dawo masa da tunaninsa kamar na sauran mutane kana nufin aliyu zai iya dawowa mai kyakkyawan tunani kamar yadda kowa yake yi idan aka yi masa aikin tabbas tana iya yiwuwa wata ran idan an kira shi da sunan nan da abokanan karatunsa suke kiransa da shi na presdo wanda baka so ya ji haushi tabbas ina da buƙatar nutsuwar aliyu da samun hankalin shi ko don ya ci gaba da riƙe ragamar kasuwanci na da masana'antuna to amma ina fargaba kar ya sake janyo min wani abin magana a ƙasar waje ai idan za a tafi da shi za a shirya mashi takardu wanda za su yi nuni da cewa neman lafiya zai je kuma za a killace shi a asibitin da ya je har zuwa lokacin da zai samu lafiya kaga idan aka yi hakan ai an yi covering din wannan fargaba kenan to amma duk ƙasar da za a kai shi kar a kai shi amerika domin ni na san yana cikin list ɗin waɗanda suka guje wa kotu daga amerika karkar ya malhaji wannan ba matsala ba ce to shi kenan labari na alhikima cibiyar magunguna zance ake ta zagaye a kullum idan muka wayi gari muna samun saƙon godiya daga gare ku al'ummar maraɗi domin kun karɓi magungunan kuma kun ji daɗin amfani da su to ku ci gaba da riƙan cibiyar alhikima domin share muku hawaye akan dukkan larurorin ku al'ummar jamhuriyar Nijar. Lallai fa cibiyar alhikima ta ji daɗi da irin karɓar da kuka yi mata wanda ya sa muka da ayyukanmu kuma muka yi katafaren ofis ɗinmu a cikin birnin Maradi. Da wannan muke kira da babban murya da duk wanda yake da wata jinya ko kuma larura ko kuma damuwa to alhikima tana da magunguna ingantattu wanda suka dace da kiwon lafiya na zamani wanda kuma aka gwada su aka ga aikinsu da izinin ubangiji al'ummar jamhuriyar niger kar ku karɓi magani a hannun ɗan talla da sunan cibiyar alhikima domin a zaune muke a cikin birnin maradi idan kuna kokonto ko shakka ku nemi mu ta wa'annan lambobin waya kai tsaye domin mu tattauna da ku akan cututtukan ku da kuma larurorin ku sai dai ban gane fuskar mabayar Allah eh ni ce mahaifiya Haidar cewa zaki dai uwar mahaukaci to ba nan ne gidan ba wannan bayanan naki su suka tabbatar min da cewa nan ne gidan kuma ina zaton ke ce Zara da kike neman ki halaka min ɗako? Wallahi yanzu nan zaki ja ma kanki masifa da bala'in da ba za iya fitar da kanki ba. Idan kika yi haka shine zan tabbatar da ke uwa ta gari ce. Kuma zan nuna miki cewa haidar ɗa ne. Haɗarin so. me dalilin da yasa ka tare na nan na zo ne in maka kashedi ko ban isa bane baka isa ba menene matsayin mahaifinka a ƙasar nan yanzu nan zan aje maka tarihin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba a rayuwarka duk wanda ya nuna min yatsa a shirye nake da daga karya shi ka san ni kowa kuwa na sani wane ne ni mahaukaci ne kai ko kana da sunan da ya wuce hakan mu zuba ni da kai shege ka fasa dan matsiyata mai arziki irin na na. This will take you the way, no way out. This will give you the much more of. This will take you to the instant of the bumpies. Gamin menene dalilin da yasa kake son gani na? Na zo ne domin ka bani auren yarka. A matsayin matsayinka nawa kenan? Wai me ka? Me kake ji da shi ne? Na tabbata gobe zan dawo. kuma da sadakin yarka zan dawo gobe goben nan dole a bani give it away give it a chance give it a morale Haɗarin so ina fatan karasa rayuwata da gaba ɗaya da kai ƙarya ne wallahi idan in har bana numfashi zan kawo ƙarshen matsalar shi sai na cusawa zuciyarka baƙin ciki ba zai baka auren zara ba baya so saboda me talauci talauci story and screenplay abba harara executive producer kiyaya protection limited producer haidar sk amma a bisa dalili guda menene dalilin sai dai idan bana numfashi da ranka da lafiyarka kuma a gaban idanunka za a yi komai. Directed by Nura Mustapha Waye. Tun da ke nake ki? bayan kin san cewa garin da zamu je akwai nisa. Sai na saci jiki sannan na fito. Mu tafi mana to mu muke jira. Tabbata kun kashe Baba. Duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare sai ku mana subscribing ku danna mana karatu tashar mai suna Kiyaya Hausa TV a nan ne kadai za ku fara ganin wannan shirin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزريته ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su yi ta tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ina ƙara yi wa Allah ta'ala godiya ta yadda Allah ya sa albarka a hannuna in na taimaka wa mutane masu jinya Allah yana biyan bukata na ƙara godewa Allah duk wanda ke zuwa kuna sai dai ka ji yana alhamdulillahi. duk wanda ke zuwa gona sai dai ka ji yana abubakar bin haƙi mun gode ma mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ma ina ƙara gode wa Allah kuma ina sanar da al'umma duk wanda ke da wata matsala duk wanda ke da wata larura duk wanda ke da damuwa komin girman damuwar kar ka ga girman damuwar ka ga girman Allah ka zo gona magana ta kare da izinin Allah matsalar rashin aure budurwa kin jima a gida ba mai zuwa ko a zo a yi magana auren magana ta lalace ko ba zawara miji ya sake ki ce na ga wanda zaki aura duka a yarda da Allah a zo gona ko matsalar paralyze hanyewar gefe daya ko irin cututtuka masu wahalar magani in an zo gona Allah zai taimaka cikin yardarsa ina nan ina aiki dukkanin ranar laraba da ranar alhamis da ranar juma'a ina nan a kano a tsamiya babba a hanyar ladanai ƙofar gidan mai garin tsamiya babba asabar da lahadi ina azare a nan cikin garin duhuwar kura ranar litinin da ranar talata ina nan tsakanin gur da jigawa kakori mai kasuwa kusa da birniwa a nan nake aiki litinin da talata labarina labarina gaskiya champion kwanan nan ka sha wuya ba kaga da yadda ka koma kai wani ha haba champion amma ka san wani abu kwantar da hankalinka da zarar na ɗane kujerar gwamna a samu zan yi kawai in ma kwamishinan lafiya excellency kenan yanzu na tashi da kwamishinan wasanni na kuma na lafiya no ka gane an ce ruwan da ya doke ka shine ruwa kuma ba a bori da sanyin jiki nan din shine inda ya fi dacewa da kai <laughs> to shikenan ina godiya <laughs> me labari ne to wai ya labarin rabin ran ne wa kenan sumayya mana oh, oh, oh sumayya ai kafin ba ka shigo ba ta daɗe da barin nan ba baba dan audu ya ce a dan bani wuri da ita mu dan yi magana <laughs> to amma abin tambaya anan shine mm. ina da fatan wannan so ya ta wa dan ya jaga ko to kana wasa da ni ne la ilaha illallah wai yanzu kana nufin ka ce wai wannan raɗaɗi da zafin rashin laila ɗin har ya fitar ga ranga. Allah sarki laila hm. wai an ce mata kuma karatu dubai ko eh haka ne tana dubai don kusan ma dan yanzu kwana biyu ina ga abubuwa ne sun mata yawa dan chat da ake akai akai ba a samun damar yi ka ce dai an yi rashin hajiya laila wa na dai rashin hajiya laila kai yanzu a tunanin ka kaf cikin ku akwai wanda ya gani rashin ta ni da har yanzu kuɗin fom ɗin takara ta ya kasa kammaluwa inda tana nan aida abubuwa sun kankama a to ina su um, um, tali ta tali mana wannan kalihun to ai su kansu dukkan su jingina suke yi da ita da kake kallon su ita ce cin su shan su su nauyin karatun su yanzu ku da bata nan sai dai su ma dan tura musu kuɗin su kulfis da dan wani abu da ba za a rasa ba shine ni kake tunanin bi su to me na sama ya ce ba na ƙasa me zan samu gaskiya ne ai magana gaskiya excellency laila tana da alheri wallahi kai dai bari ina wannan kalihun naka abokinka umar oh umar ya je ƙauye ne amma yana sa ran kabar zuwa jibi zai dawo ha to ai shikenan ya dai je kauyen mm. to ina ga shi zamu kwamishinan bude idanu na mu da kauye sai dai mu gani a jiniya <laughs> excellency excellency the champion alaikum salam ina gajiya ke ya za ki kawo musu abinci ba ruwa da mun zan je in ɗauko ni yanzu <laughs> Hajiya ai a ƙoshe ma muke wallahi. Abinci <laughs> abinci. To dauke min abinci na tunda sun ƙoshi. <laughs> Na kira ku tare ne. Wannan shi ne karo na ƙarshe. Lukman. Alhaji ya yi min waya. ya ce min yana dab da dawowa nan kasar ƙwarai kwa mun yi waya da shi ma yake gaya mu ya kusa dawowa kafin Allah ya dawo da shi ku tabbatar kun daidaita tsakaninku domin ba na son wasa ko kuma wata ƙaramin magana ta daban to amma hajiya babba ina gani kamar mun gama wannan magana tun a baya ko eh amma son nake ku tabbatar min da bakin ku domin a san lokacin da za a saka ranar bikin biki Hajiya, bikin wa kuma? Bikin ku. Daman kai na fi ji wallahi. Domin na lura waccan shashashen mawaƙiyar ta riga ta gama da kai ta shanye ka. Hajiya babba, an daɗe da gama wannan magana tuntuni ko? An gama mana. To, amma me yasa ka ci gaba da yinta? So nake ku tabbatar min da magana guda ɗaya. domin ba zan bari lukman ya auro mana mawaƙiya ya kawo ta cikin gida ba mara asali bayan ga 'yan mata nan iri-iri muna da su a cikin zuri'ar mu ba to amma hajiya babba ke ba na son kalma aman nan ina so kusan cewar ko iyayenku maza ne ina da ikon in zaɓa musu mataye su aura wallahi balle ta na ku ƙanana karan kaɗa miya. ba tsammani so min tafiyar mashi sha'anin sauna da bakar wahala babin bashi Rukayya har yanzu ban ji komai daga gare ki ba um, ko da yake dai abubuwa sun yi yawa kuma abubuwa da yawa sun gigirta wallahi kuwa kamar ka sani domin mun fara maganan da sumayya sai maka ɗauki mahmud sai kuma wannan hatsarin ya zo ya faru amma insha allahu zan kira ta a waya yanzu in na shiga cikin gida sai mu yi maganan da ita ba ma sai na jira mun haɗu ba amma mai sumayyar ta ce miki lokacin da kuka fara magana gaskiya lukuman ba zan ɓoye maka ba sumayya ba ta san inda mahaifinta yake ba amma dai ta ce min idan ta je gida za ta tunkari mahaifiyarta da wannan magana Allah ya sa mu ji alkhairi um, rukayya ina so ki dinga encouraging sumayya da Allah akan a san wannan abin yanda yake wallahi tallahi ni ba daga ni bane ni ban da matsala da haka daga gidanmu ne su hajiya babba suke ta huruta akan wannan maganin kin san from my side ni ban da matsala da shi kuma mahaifina yana daf da dawowa so ina so in tunkare shi da maganar lokacin da zai zo saboda ba na so hajiya babba ta samu wata kafa da za ta iya penetrating ta convincing nasa da magana ke kanki ai kin gani da idan ki yadda kuka yi da hajiya babba ko haka ne eh. insha Allah zan yi maka iya kokari na akai alright rikayya thank you very much um rikayya ina so da Allah ki tura min account number ki so account kuma to kai me da shi <laughs> no no no kai ki ce haka in kika ce haka kina wannan ai ba sakonki ki bane sakon hajiya ne to shikenan mun gode sosai Allah ya saka da alƙawari amin amin amin amin yo na barka lafiya ki gaishe ta to za ta ji sai na gani Rukaya, me kike nufi? Hmm. Abin da nake nufi Sumayya, ina ji a jikina. Wannan ɗaukakar da ta zo miki yanzu, ya kamata a ce kin san wace ce ke, domin nan ba da jimawa ba za ki buƙaci haka. kin ji wani abu ne ban ji komai ba amma ni na san nan ba da jimawa ba za ki buƙaci haka abin da nake so ki sani shine lukman dan manyan mutane ne ko da a ce yar masu arziki zai aura za a buƙaci a san asalinta haka ne you, thank you. up against the wall to make his own backdrop the paint on the floor, and then you do one color and then you stay through it, and um, you do another color and you stay through it, and it was just really beautiful. And then at the end of the day, you just ended up with this amazing shot. Sumaya. Sumayya. Me yake daminki ne? Ba komai mu me kika gani? Alamun sun nuna kamar akwai abin da yake yawo a cikin zuciyarki ba komai ban yarda ba ko kuma dai kina tunanin kunyar da kika bamu a gaban lukuman lokacin da kika farfado a asibiti ko shine a ranki a'a kuma shi lukman din ma ai ya fahimce ni ya san bana so a rasa raini a dalilina sumayya baki san maza ba ne. zuwa yanzu ya kamata ki san abin da kike yi bai kamata kuma ki dinga bari wani abu makamancin irin wannan yana faruwa tsakanin ku ba kin ga ya nemi haƙuri ya nemi kara zuwa yanzu ya kamata ki cire batun Mahmud a zuciyarki kin gani ban san cewa ma kuna haɗuwa ba in ba dan dalilin wannan hatsarin da ya faru ba kin ga hakan bai dace ba ki haƙuri umma amma ba wani abu bane illa sarkin waka ne ya ce in kai shi mahmud din saboda yana da sha'awar zama mawaƙi amma ba shi da hanyar hakan to shikenan amma dai duk da haka a kiyaye insha Allah Umma. Na'am. Umma da Allah ina so in san ta yadda zan sadu da mahaifina me yasa kika yi min wannan tambayar saboda ina so in san tushe na da asalina kenan ni ba asalinki ba ce ko tushenki sumayya a'a ba haka nake nufi ba ina so ni in san asali na ta gefen maza wato sai da na gama wahala da ke kika girma kika kawo yanzu daula ta samu shine kike tunanin ki kira mahaifinki ya zo a ci daular da shi ko ko kaɗan ba haka ne umma kin san yanzu an sanna a duniya kuma ya kamata a ce na san asalina ta kowane fanni saboda halin rayuwa ban san lokacin da bukatar hakan za ta taso ba ne to ban sani ba umma umma kin yi min komai a rayuwa kin wahala wajen ganin rayuwata ta yi kyau ba tare da taimakon mahaifina ko kakanki ba amma umma ina so ki sani ana ado ne da mahaifi umma duk yadda na kai da ƙaunarki da alfahari da ke lallai wata rana sai an min irin wannan tambayoyin to ina so in sani ne tun yanzu don in san amsar da zan bayar ina so ki sani ba wai ina son mahaifina ba ne a'a kawai ina so in san tushe na da asali na ba na son zancen banza su mayya ashe akwai wata ɗaukaka a duniya da za ta sa ki fara tunanin ba ni da kima da darajar da za ki nuna ni a matsayin komai naki a rayuwa lalle ku idan haka ne tir da wannan shuhurar haba umma don allah kada ki min mummunan baki ba wai ina yin hakan ba ne don raina ki sai don ke kanki hakan zai karo miki martaba da daraja a idan duniya idan dai har ta dalilin mahaifinki ne zan samu kima da martaba Allah ya tsine wa kima da martaba ba na son ta ba na ƙaunarta ko kaɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dan Allah kada ki ɗauki maganan nan da zafi haka ke ni fa ba ƙanƙanuwar yarinya ba ce duk wannan abin da ake yi na san bai wuce akan maganar lukman ba to idan har danginsa ba za su ɗauke ki a matsayin 'yata ba to a fasa auren me zai hana ki aure aliyu shi ma ɗan asali ne ubansa babban mutum ne babu wanda zai ki haɗa zuri'a da su ko samun uba irin nashi haba umma yanzu kina nufin in auri mahaukaci kenan duk aibin presido kina so in aure shi kawai don kun samu saɓani da mahaifina ke ma a aibin ake kallon ki wanda shine dalilin da yasa aka sa kiki jajibo dan tashan mahaifinki ko kuma asalin shi sannan za a aure ki mutumin da bai karbe ki a lokacin da kike ciki da tsimman goyo ba mahaifin aliyu shine ya karbe ki a matsayin yayi martaba ki a gidansa lokacin da shi mahaifin naki bai karbe ki a gidan shi ba amma dai umma ko ba komai ya haife ni ta hanyar sunna kuma wannan ba zai kasa sa ni in yi alfahari da shi ba duk lalacewan shi shi kenan kya iya zuwa ki je ki nemo mahaifin naki ki yi alfahari da shi amma kar ki tunanin alfahari da ni daga yanzu sumayya gaskiya dadi ne ana takurin da yawa hannuna yana ta kai ka in so sosa ka kabari nan so sa zauna dai ka shirya ina so ka yi tafiya zuwa kasar waje tafiya kuma tun tafiya ce wanda ko ban sani ita ba yanzu zuwa kasar waje ne za ka je a duba lafiyarka kamar yadda nima na kan je a duba lafiyata kuma tare da dr yusuf za ku tafi daji lafiya ta kalau gaskiya saurara ka ji wannan tafiya ce ta musamman wacce akwai abin da nake shirya maka wacce za ta amfani ka nan gaba dadi yanzu shikenan ni sai in tafi ba samayya to na ji dadi amma gaskiya ni ba zan bar garin nan ba tare da an ɗora mana aure su ba me kake faɗa ne aliyu ban yadda ba to sumayya ba za ta taba zama matarka ba har sai ka samu cikakkiyar lafiya ni lafiya ta ga laudaci duk abin da ka faɗa min in yi shi nake yi a dalilin ka ba irin cin kashin da ba a yi min ma na mace ta yi kuma na kasa rama na kasa mata komai didan saboda ka yiwo yanzu dadi ni hannu da na sauke kima ta da daraja ta saboda farin cikin ka amma ni yanzu ne ba za a faranta min rai ba na yadda ba matsala zan bi ta amma sai an daura mana aure gaskiya aliyu ina so ka sani da cewa suna ɗaya ne wanda da zarar an kira shi an san shi a ko'ina shi ne mahaifinka alhaji ɗan gaske wanda kusan kowa zai so a ce shine ya haife shi amma kai allah ya zaba mahaifinka yana da abin da ya wajaba a kansa na kara wannan martabar da allah ya dora masa amma matsalolinka na kawo mai tarnaƙi da cikas wajen sauke wannan nauyin menene laifin mahaifinka don yana nema maka lafiya wacce da kai da shi za ku tsira a nan gaba? Aliyu, ina so ka sani, kana da matsalar ƙwaƙwalwa, amma ba ka sani ba. Saboda haka, ka ba mahaifinka dama ya taimaka maka kamar yadda ya saba yi ma rayuwarka. Dadi yana da labarin cewar lokacin da aka kama ni har an fara magana auren su mai da Lukman. Shin yanzu idan na tafi ni mai makoma ta kenan. Na sha saka ranar auren mu amma dadi kana rusa ta. Ni dadi ni gaskiya ban ce ba zan ba umarnin ka ba amma ina da sharaɗi guda ɗaya. Sharaɗin da zai sa in ban Najeriya babu Sumayya guda ɗaya ne. Gaskiya sai kashe mutum biyu Lukman da Mahmud. Shut up! Alhaji. Daddy. Daddy. Daddy. Labarina. Labarina. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.